tsallake ki a gida aka ce mini na lalubo yar datti ni fa ba na san rai ni je ka nemi sa'o'in ka manya sun ce aure na dole sai dan dattijo. na yi burin auren ki karki San lissafi ni fa ko mace za a yi akan ki sai na ɗauko bi ya ni ɗan gata gidan mu ba a yin matsalar rufi Yin batun naira ne ciki nazari ki duba dukan wanda ya yi nisa ba zai ji kira ba ni rayuwa ba za na iya in ba bike ba ki amshi so da ƙauna domin na bar wahalta ka fita daga sabgata tun kafin in kawo ƙarshen rayuwarka ni ne nake da kande ba kai baragon mara ba a cin nasara ta hanyar yakin sunkuru jarumin bai ka jarumi gaba da gaba yake da abokin karawarsa kuma ka sani wannan nasara ita ce a ba alfahari ku banni da shi ni kadai nake so in aje mata tarihi in na sa mutum a gaba sai na ga bayansa sai na tabbatar maka da cewa ba a taba ni a kwana lafiya ai daga nan babu inda zaka bara ma ka ga mummunan aikin da zan aikata ma sirbajo kina nufin ja yana cikin wannan halin har kike bani shawarar na je na samu damar cin abinci zaki samu matsala haka kike min fata ba fata bane gaskiya ce dai

ƙarya ne kan dai a shirye Da don aje maka tarihi na har abada zan iya aikata ma mummunan aiki duk da a gabanta ne kar ka saki daga min murya kai mun shiru in ba haka ba yanzu in ma aiki a nan gurin kar ka sake ka kai ni bango yana son labarin asali hula ne ban san wani yaren da yake da ma'ana irin fulatanci ba Na nashe menene haka gami da mi ada mataki ma kusan ne ni ina bayanka kada ku kalle ni da bakar fus dole ne ka fita a sabgarta the both sides are relicant. The both sides are not yet relicant. Sometimes they believe for each other, but sometimes they front each other. Sir Bajo. kalau Me ya faru? Na ci amanar soyayya da ke tsakaninmu da shi ta yi yawa. Ba zan ina ba shatu ba na buƙatar haka. Ashe ke rabuwar zuciya ce da ke. sirbajo producer haidar sk story si sharif screenplay abba harara allah ya sa kankana a kare mutu ku barta ta omaya kar ki ba shi kwarin gwiwan ramuwa ba zai yi ba ba zan taɓa yin nadama ba ina miki fatar haka sirbajo and directed by chi sharif ja'e waye ma wannan aiki ja'e ni ne kamar yadda na kashe shi haka zan zo in birma miki wannan wuka sirbajo subscribe on our youtube channel sirbajo tv for more episode this movie will come to way in a friday night 7:30 p.m sirbajo a ah, to ma zan je unguwa wallahi a'a ba inda za ka ma dan ma jira tukuna ko kila za ta za ta wallahi matan komanda ne na bayan nan bar tukuna kai ah. yanzu sai abun da Allah ya yi kawai ko ya zo ko gidan su za mu kai shi Allah ina jin kashi da Allah in ka samu taras ko ma ka shiga ni zan gaya miki yayi hakuri ka ma fada a wuta dama kashi nake ji wallahi yafi maka Raji? Ko in yi anan ko kuma bari ne na. A'a kar kai mana anan saboda nan muna share tashi. Ba wajen zama mu bane ya kai mana kashi anan. Kai haba don Allah ka tashi nashe. Kai. Eh? akwai fa matsala fa alƙura. A yau kai ka jawo ai. Kai ka faɗa kai ai. ai. Kai ne matsala ai. <laughs> na gaya maka da ba. Zan zauna a Aradu mata kuma duk da kashin naka ma Allah in ya ganka sai ki. Wuya. kamar hanta da jini gyara zama soyayya yar makaranta me kike so ne gashi dai duk abin da take so gashi a bata eh ina jiran ki a waje gashi Shi ba ba, na zo sabis ne bari makiyan masu dara gaba ki kai ne mata kaɗa. Karɓi furen nan karki ji haufi ke ɗaya zalzan waye. ka tura na ta whatsapp ko shine shine na ga ba mu tafi har ka samu shege ya ka gura shi wallahi har ka ta samu Allah kai ko mu daga kuma ya dade wallahi komai ne ka ran nan fa kai mun magana kuma abin ka zo ka saba mu a an san kuskure ne amma normal ko mu daga ga mu nan zuwa ga mu nan zuwa ai ta ka makaranta ne na 家，我太你。 Ni ba na son Aiki ya kawo ni makarantar na yana koyar da yara ne ba wai na zo kawai abu da ya kawo ni da ke. Ba zai yi ba. Jima na 'yan mata. Shi mun soyayya ba ba da mun soyayya da mutum da mun ci ba. Kuma ba da mun sha shi. Sun cewa son ki wuce. Ko ba gaskiya ba. Soyayya ba zai yi ba. Ya ba zai yi ba. Ba na son ka. Kin san ko su waya ne? Ko mawaya ne ba na son. Kusan mu ne president wannan makarantar. Ko ki so ko kai ki so dole sai kin soyayya ba na shakkan kuma shi wanda kuke takama da shi ma ba na shakkan shi ba na so ba na so shi ma da kanshi shi wanda kuke takama ma ba na so dole ni yar makaranta ba ni sallake auren ki a gida aka ce mini na lalubo yar datti Salamu alaikum. Alaikum salam. Ah, Raburo. Kamsa. Ina yuni? Karfasa karfasa. Lafiya kalau. Yaya? Lafiya kalau. Kai ne hanya? Ni ne hanya. Wata matsala ce ta taso min da hina ne ce barin zo gurin. To kuma dai? Na san za ka iya. Gaskiya ne. Wato iyalina ne suka sauka jiya. To? Jiya jiya suka sauka. Eh jiya aka haihu kenan. Aka haihu. Me aka eh. san mace ko namiji? Namiji ne. Allah sarki. Namiji ne. Okay to yanzu me matsalar? Eh to matsalan da yana neman bashi ne dan dubu goma. To. Na san za ka iya duk da yana zagin ka gari na san za ka iya kana yi ne shi yasa. Gaskiya ne. Yawwa. Shi mai ake cewa ai ah, mai alkhairi. Haka ne. Baya fasawa. Gaskiya ne. Kuma so in kana yi. Eh. Ka sa a ranka cewa ba wai kana yi ne dan mutane ba dan Allah kake. Dan Allah haka. Yawwa shi yasa ne wannan ne ne aqida na. To to to. Yawwa ina yana domin Allah amma ba da ma dubu goma kace ko? Dubu goma. Za ka samu dubu goma insha Allah sai dai matsalar ba yanzu ba. To. Eh za ka samu amma sai bayan gobe. To ba da damuwa. Yawwa bayan gobe insha Allah sai ka zo. To. Sai ka zo karba. To Allah ya kai mu. gida. Allah ya kai mu. Eh ko kuma ko ka same ni anan ko a gida. To shikenan ba da muwa. Eh, ba da muwa zan eh, zo. Ba damuwa. Zan zo. Eh. To nagode fa. Ba da muwa. Ba da muwa. Ba damuwa. Nagode. Nagode. Ai masu barka. Tafiyan nan fa tana nan fa. Allah ko? Allah wallahi. A ina ganin kai na kwasa na dan ni fa magana da ke mai haka already na gama fasa ina visa na already na gama bukin nayi komai ina kuma na ina wannan kana ai ba wai da bai zan je ba ina laka ina ga ina deciding ko Egypt ko Malaysia ka ce sun fi kaloli kenan haba ikon Allah laraba ne fa ka san yadda yalla yanda laraba na da India da wasu suke zuwa Dubai suna zuwa Egypt suna zuwa Malaysia ba za a bar mu a baya ba duk za mu tafi kai kai a wata kala wannan hannuna ne fa sai a Najeriya Najeriya mana da irin waɗannan ashe ikon Allah wannan hannuna ne fa hannunka ko hannuna hannuna ne kai ka bari mutum Allah hannuna ne wannan ka dube kaman ka dube ne kowa akwai majami'in sa ai kala kala ne ka duba mana wannan da ni ta dace wannan ba zan mata magana ba a zan mata magana ne a makaranta ina zan sanya kaina in ke kamin rata na zo ni fa wallahi tallahi duk yar makaranta masu uniform wannan wani irin naci ne Ranar ma ka tare ni yau ma ka tare ni. To wannan duk ba damuwa bane ai sanki ki nake. Wannan wani irin naci ne. Fahimta mana so ne yasa nake tare ki. Kin bin ne ina son ki. Dan tsaya dan tsaya mana dan tsaya. Eh

ka fita daga sabgata tun kafin in kawo ƙarshen rayuwarka ni ne nake da kande ba kai baragon mara ba a cin nasara ta hanyar yakin sunkuru jarumin bai ka jarumi gaba da gaba yake da abokin karawas kuma ka sani wannan nasara ita ce a ba alfahari ku banni da shi ni kadai nake so in aje mata tarihi in na sa mutum a gaba sai na ga bayansa sai na tabbatar maka da cewa ba a taba ni a kwana lafiya ai daga nan babu inda zaka bara ma ka ga mummunan aikin da zan aikata ma sirbajo kina nufin ja'e eh, yana cikin wannan halin har kike bani shawarar na je na samu damar cin abinci za ki samu matsala haka kike min fata ba fata ba ne. gaskiya ce dai da ba kya so a faɗa sai ya rama duk abin da aka yi masa kar ki ba shi wannan dama Love is a thing. Love is a radiance. But how is that possible to become an rival rise? On this season two, we are coming with a new blockbuster and the with saga, Ina da ciwo a cikin zuciyata. Kai ne za ka warkar min da shi. ƙarya ne kan dai a shirye nake don aje maka tarihi na har abada zan iya aikata ma mummunan aiki duk da a gabanta ne kar ka saki daga min murya kai mun shiru in ba haka ba yanzu in ma aiki a nan gurin kar ka sake ka kai ni bango yana son labarin asali hula ne ban san wani yaren da yake da ma'ana irin fulatanci ba. Nashe menene haka? Ga da mi ada mataki ma kusan ne. Ni ina bayanka. Kada ku kalle ni da bakar fuska. Dole ne ka fita a sabgarta. the both sides are relicant. The both sides are not yet relicant. Sometimes they believe for each other, but sometimes they front each other. Sir Bajo. kalau ba. Me ya faru? Na ci amanar soyayya da ke tsakaninmu da shi ta yi yawa. Ba zan ina ba shatu. Ba na buƙatar haka. Ashe ke raguwar zuciya ce da ke. Nasir Bajo, producer Haidar SK, story Chi Sharif, screenplay Abba Harara. Allah ya sa kanka dawo ya mutu, ku barta ta Omaya. Kar ki ba shi ƙwarin gwiwan ramuwa. Ba zai yi ba. Ba zan taɓa yin nadama ba. Ina miki fatar haka. Sir Bajo and directed by Chi Sharif. Ja'e wayi ma wannan aiki ja'e. Ni ne. kamar yadda na kashe shi haka zan zo in birma miki wannan wuka sirbajo subscribe on our youtube channel sirbajo tv for more episode This movie will come to way in a Friday night, 7.30 p.m. Sirbajo!